بسم الله الرحمن الرحيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاه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 وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka watan ramadan muka haɗu wannan masallaci wato masjidu sahaba ciwon wannan shi a nasarawa cikin wannan gani ta birnin kan da kwasar kebin najeriya domin mai ta alƙur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na 23 ga watan ramadan shekarar musulunci tun da ke jiran ma'aiki daga maka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da shida sha Allah za mu yi gashin karatunmu na yau kan najiya jiya mu yi karatu da Allah ya bayyana mu da shi yadda kiran gaskiya waɗanda shirkai ke kira ko ba bayan Allah ko mutane na ko aljanu ne ko gumaka ne Allah ya ce aikin banza na su kai layar ta jibu na lahumin shaiki ba su karɓa musu da komai in ma ka kaddara in suna karba musu sai in wanda ya tara hannunsa da yana cikin gida yana jin kishirwa ya fi girgije can sama ya ce girgije ruwa in girgije na ba shi ruwa na ya kawo mai nan inda yake sha to kiran wani Allah yana da amfani shi yasa Allah ya ce ƙarshe wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalalin kiran kafirai bai kasance ba da suka wa gumakansu illa fi biyayin wa fasarin ya annahu la yujdi wa la saboda bai da amfani kuma bai fa'idantar da wanda ya kiran da komai a gaba sai Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati walillahi yasjudu man في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال لو كنت سلكية سبحانه وتعالى ولله yanzu من في السماوات والأرض دولا لا wanda a cikin da waɗanda a cikin ƙasai guda bakwai suna yin sujada ga Allah wayan kaduna wayan kadu hadu sama wa a hadu da ɗau'an wa karaha wasu su yi sujada su akan biyayya wasu kuma a tilin shine malace na wa ne wato akwai masu sujada ta da'a kamar mu'minai akwai masu sujada masu bin Allah ko sun so ko basu ba kule kafin da hasan al-basri yace al-mu'min yasjudu daw'a shi mu'mini yana yin sujada ta akan biyayya ga Allah wal kafiru yasjudu karhan shi kuma kafiri yana sujada shi akan tilal fi halatin fadai wal ikrar lokacin da wata hirgita ta kama shi sai ya kaskantar da kai ga Allah ya roƙi Allah Allah ya ne Allah ya ce ba su kaɗai ba wajen da su da inuwoyinsu suna yin sujada su ma bil wujudi lokacin sahiya wal azali da marice aka ce wal garaza da wannan aya mai daraja al ikbaru an azmatillahi ta'ala ana son a bada labari game da girma Allah madaukakin sarki wa sultanihi da ikon Allah bi ka hara kulla shay'in wanda ikon nan nashi wanda ya rinjaye komi wadana lahu kullu shay'in kowa kowa ya duka Ya annahu yanka da duk jalali jami'ul kainati shi Allah nan duk waɗanda a cikin samai guda bakwai da kasai suna durƙusa ikon ikonsa hatta zilalul adami hatta da inuwoyi adam wal kullu dukkan su fi nihayatul quduri suna kai matuƙa da tsantsan kansu ga Allah wal istislami da amri da miƙuwa da al'amari Allah da wajen sarki shi yasa Allah ya ce wato in an yi da'a Allah ya gode kuma zai ba da ba in ba yi ba kuma za a duka ma Allah akwai wasu abubuwan da Allah zai yi ya da shi. ko ka ce ka yarda da Allah ba gunki ka yarda da shi ko ka ce a Yesu ka yarda da shi Ba ka dauka Allah gaskiya ne to shi Allah nan ka sai ka duka kagan nan zai taka rashin lafiya kuma Yesu bai yi warkar da kai in ku yana iya kawo kai sannan yesu yana ya ubangiji yana sa ka ya yesu bai baka arziki iya Allah ya rike arziki ne sai yesu ya gada kawo maka shi haka masu kiran waliyai sai ka gane su talauce kuma suna ganin wanda ya ji waɗannan mutane duka da ƙa'idojin su kammala yana zama mai arziki shi da iyanai da iyan iyanai da jikokin iyanai amma sai ka gane shi kan shi mabiyi yana buƙace yana ƙafƙance. saboda wanda ya biya din nan babu shi suna ɗaya na yan naɗa ma wani ya ce kuma waliyi na amma a gurin Allah wannan mutumin ba ya ka annahu ya abudu nan mala'i mala'u da kama kamar suna bauta ma abin da ba ma shi da ba ɗaya suna ɗaya ne shi yasa wasu gurare kaji Allah ce in ya illa asma'un a antum wa aba'ukum ma anzalallahu bihi min sultan waɗannan abubuwan ba su kasance ba haci ku sunan na ɗai na kuka naɗa kuka wa wasu naɗin daraja da walitaka ma an zala Allah biya min shi da Allah bai saukar da hujjar bauta masu ba don haka nan shi ne Allah madaukakin sarki ya ce dukkan waɗanda abubuwa halittu mumini zai yi sujada ga Allah a sarjaya amma shi kafin zai wa Allah da'a ta inda bai zata ba ta ina sa gwada mai ainihin shi a sa shi rashin lafiya a sa shi ciya a sa ya cika shi a sa ya ji ya cutar da shi ko ya so ya ki da'a ce da yi ba bisa ga zaɓi ba amma shi mumini shi ya samun don Allah ya yake ajaban da amir mumini mumini dukkan al'amarin rayuwarsa akwai gwanin ban shawara cikin in sabon in sabon su darra'u fa sabara fuka na kairan lafiya. in wani shari ya samu min yayi hakuri ya gane Allah ya azuri kuma babu ko bi Allah na gode sai dai a rubuta mai lada akan wannan godiyar da kuma a mai mai da abin da yake wannan bari ya so wa in asabatu sarra in kuwa wani abu ya mai wanda ke faranta rai fa shakara kuma yan gode fa kana da law ya zama alkhairi akan kai alkhairi gashi cikin nima yana walwala kuma sannan gashi yana markashi cikin lada mai yawa da za ta kai shi aljanna manzo Allah ya ce walaysa zalika illa lil mu'min ba wanda adda wannan face mu'min shi kafiri in ni ma ta same shi za a yi ba da ita gobe lahira in kuma ma ta same shi za a yi mai hisabinta Wanda da ta same shi ta uku ba nan farauna الله يأتي والله يتنقم دعم مسلمين عنك لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق نعم وما لهم من الله من وال الله يأتي لهم عذاب في الحياة الدنيا سنة الدنيا الله لا عذاب تدر سيرا شيء su yi hasara su yi damuwa su yi bakin ciki kaɗan ne daga abin da zai same su gobe biya gobe ma za ba su bata ta nisantuwa saboda sun yi mutunci babba sun manke da wanda ya kaga halittar jikin da su yanzu, su gaba ɗari uku da sittin ya haɗa jini da lakka da soka da nama da fata ko ba haka ba suka ce su ba su san shi ba kuma gaskiya ba za su iya mai ɗa abin da su ba su san shi ba ta wannan mutuncin shi ka gobe a zaɓa su ba ta suratuwa amma nan duniya ka tambuwa ya Allah ta yi ci da su ya shayar da su ya arzuta su ya musulun saboda bai kare alkawari don haka nan shine Allah ya ce wal kullu fi nihayatil quduri wal istislam li amrihi ta'ala dukkan talikai kowa ya kasanta kai ga Allah kuma sai ya bi ga al'amarin Allah ba yanda zai yi في الله يشي عند راكرمك الله قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله نعم قل أفتخذتم تستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور هكا أم جعلوا لله شركاء أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق خالق كل شيء وهو الواحد القهار ubangiji madaukakin sarki ya ce kul ka ce musu man rabbul sama tambu wa a ubangijin sammai guda bakwai al'arda da kasa tambayi su ai man talaka samawati wal arda wa man dabbarahuma kuma wane ne ya tanade su kuma yake gudanar da al'amuran haka ce wasu wasu ta hakumin injili ne ake yi musu bima abadu min dunillah kan abin da suka yi na wauta bauta muni wanda ba Allah ba a ce to a tambayi su shirgin da na tambayi guda bakwai da kafai wai shi za su yi ko ko su ce Allah in ba su ce ba Allah ce kulillahu ka ce Allah ai kullahum ka ce musu Allah ne ta qari'an don kon ka su zukatan su ta tutan don koka su don dole zai bayyana da wautar su ta inda suka bauta wa abin da babu shi baya shi baya gani baya da ai Allahu khaliquhuma Allah ne ya halice su ka faɗa musu haka kuma ka sake tambayar ta to kul ka ce a fatta kasu min duni awliya kuma kuka rike wasu koma bayan Allah wani yayi la yamlikuna li anfusihim naf'an waɗannan waliyai waɗanda ba su iya mallaka ma su jawo mata amfani wala darran ko tunkuɗe mata cuta yanzu ana iya bauta ma wanda bai iya kare makai ne mutuwa ta wace gida ne ta wace makaranta dai a waye gari ya zama na sayan mansiya in ka tambayi wani yanzu a ina ne ke Tujiya ne. yake ga kasar da yake ma wani bai gani. amma an ce shi na waliyin da ya kabiya a cece shi gobe kiya kaga wani abu ne wanda kaddarori da ke samuwar mutane a bayyane take kiran wani da dogaro ga wani abu ne na bauta ko a nan duniya ga al'amuran duniya ta kwanta ma wani sai dai Allah ya sa ya mutu a kai a barka kuwa ya mu ne alhaji wani da kan zauna mu shi ka fishe ka shi sai dai ya mutu a kai shi sa aka so kullum tawakkalin mutum ya dogara ga Allah sun ma'ana na kuli shi ya sa aka ce al-mu'minu ya asali da Allah awwalan sun masaniya ala nafsi sannan ya dogara a kan kanta amma dogaronsa ga wani zai ba shi da akshi zai je mutumin nan ya gaza saboda yau da gobe sai Allah ko kuma bai gaza ba yana nan yana sai ne ya biya mutu to nan gawa kuma za ka koma sai rayuwar mutum cika halin kakali shi ne Allah ya ce to kuma tare da Allah shi ya halitta samar da kasai kuma kuka yi kuma wasu koma bayan Allah waliyai waɗanda ba su iya jawo amfani da kansu sannan ba su iya tunkuɗe makansu sharri aji altun lillahi shurakana ana so a tamshin kun sanya ma Allah wasu abokan tarayya wa abattumuhum min duni kuka bauta musu koma bayan Allah wa hum alhali la yaqdiruna ala nafsi anfusihim ba su amfani kansu wala daf'il durri an alaihim kuma ba su anha kuma ba su da tunkule ma rayuwar su cuta fa kaifa yabtadi'una li ghairi to su waɗannan da suka ga ba su kare ba kansu mutuwa ba sun mutu sun wuce to wanda ya dogara da shi ya za su yi su kare mashi wannan abin da suke tauna da sharri Allah ya ce wal hal yastawi alladhi wal hal yastawi al'ama wal mutakan bai sutu da Allah da mai gani da makahu suna zama ɗai ba su zama ɗai ko am hal tattabi zulma wani ko ko du yana ɗaya da haske haka ce haza tamthilun li dalalihim fi ibadati ghayrin na. kamar yadda ka makahu bai ɗai da mai gani dare bai ɗai da rana haka shi ma wanda ya Allah bai ɗai da wanda ya bi bazana wanda bai gani da ba a kira a karɓa mai kuma ba a yayi mai cuta wal muradu bil a'ma al kafir abinda aka nufi da makahu shine kafiri wa bil basiri al mu'min aka nuni da mu'mini abin da mai gani shine mu'mini wa bil zulumati abin da ake nuni da duhai shine bata wa bil nuri shi kuma abin ake nuni da wannan haske shine al huda shiriya shiriya ba ta daida bata ai kama la yastawi al'ama wal basir kamar yadda a gurin su makaho bai zama daidai da mai gani wa kama la tastawi zulumatu wan nur kamar yadda kuka tabbatar da dukai ba su zama ɗaya da haske kazalika la yastawi almu'min allazi yubsiru ya alhaqi wanda ke gani da hasken gaskiya wal mushriku allazi ama amiya wanda ya makauta an ru'yati zalika biya wanda ya makauta daga bari wannan hasken da gaskiya kan fariku bainal haqqi wal batil wahid bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya bai da take wuduhul fariki bainal a'ma wal basir duk abin da ya bambanta makaho da mai gani to shi ya bambanta gaskiya da gaskiya to haka yan uwa Allah ya yi wannan misali ne ga waɗanda ke bauta ma Allah su haɗa shi da wani ko kuma su bauta ma wani ma su bar Allah Allah ya ce an ji a dole lahi shuraka a ko sun sanya ma Allah wasu abokan tarayya ne kala kuka kan ihi waɗannan da suka sanya ma Allah sai suka yi irin halitta Allah fata shabaha alkalku alaihim kai wato halitta ta yi kama da juna suka rasa wa suka bi duk da Allah halitta waɗanda suka kira halitta to kila shi na yasa suka rasa wane ne suka bi shin sun sanya ma Allah wasu gumaka kalaku makalukatin kallati kalaka Allahu kamar waɗanda Allah ya halitta falta basal amru alaihim sai abin ya likitar da su fala ya daro na kalkan lahi min kalki aliyati suka kasa gane halitta Allah cikin halittar gumakansu haka ce wannan shi ma wa huwa tahakkumun kuma shi ma wannan iskili fa innahum yarawna kulla shay'in min kalki lahi suna gani komai daga halittar Allah wa yarawna hadhihi al-aliyata al-maz'umata amma suna gani wannan gumakan da aka riya lam tasaduq shay'an ba ta iya halitta ko sun ba da haza kullihi sandan bayan wannan dukkan shi abu duna halin duni lafi su bauta musu koma bayan Allah wa zalika askafu wannan ya fi bayanar da bauta su wa hatta ma ta filu ilahi ulul mushrikin kuma shi ne mafi tsanani abin da ka gwada maka hankulan mutum kai ta yi kasa kwarai kwarai har da dabbobi sun yi su gane don kare yana gane mai su tumaki kan saba ba su suna gane zai taho yana ta durdurwa yana ta kaskantar da kai ya san karicin ka da kai bai ci maka da ba bashi amma su saboda tsananin kasa kasa wanga ya halitta su ya arzuta su ya ciyar da su ba su ɗaukar kiyo ba sun bi wanda ba su gani ne ba su kira ya karba bai kishe su bai kawo musu ruwa bai kawo musu hasken rana kuma suka kai suna ta tuman a bayan suna nakin suna cewa shi a komi gari shi a kowa wannan ya gwada wauta mabayyaniya Allah madaukakin sarki subhanahu ta'ala shine ya ce kulillahu to ga ya musu ya Muhammad ka ce musu Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai wa huwa al-wahidul qahhar kuma shine makadaicin nan wato al-khaliqu li jami'il ashya'i wanda ya halicci dakwacin komai la khaliqa ghayruhu ba wani wanda ya halitta koma bayansa wa huwa mun faridu bin uluhiyya duk da shi ya halitta bayan ka to shi yake banta da cikin bautar su in mutum yana son a bauta mai yayi nashi mutane wanda bai da nashi mutane bai da tashi kasa bai da nashi ruwa bai da gulabe batun a ce a bauta mai kuma bauta ne an yi kuma zalunci watan kenan Allah da halitta wasu da tusa wasu da yiga eh wato wani Allah da halitta wasu da cin amfani wannan zalunci ne shi yasa aka ce inna shirka la zulmun azim shirka ta yi komai zama zalunci a ban duniya saboda Allah ya halicci mutane ne to ta ya arzuta su wuta ba a biya shi komai ba ya ba su hankali da ji da gabbai da cimaka da komai in lokacin ruwan su yayi ba su jiran wani wani ya kawo musu Allah suka roko Allah ka Allah ka ba mu ruwa amma kuma duk da haka in suka ci suka koshi sai su koma suna kiran wani mai daraja wani kaga wannan ai zalunci ne babba sai sa Allah ya ce wato ma ahadun asbaru Allah lafi babu wani wanda ya kai Allah hankuri babu shi duk wanda ko za ka yan ya da namu masu albarka ka kai ka amsa dan wani abin ka ko yace ka hadu suka ba su yan ƙananan bonan ka an sun buhu biyu biyun ko ka a abokin wani garka ka gani jibiyar ta hira gwanshin ka hannu wallahi ka yi kaɗan ka same ta ko ƙani ne kake ko ƙani uba ne kai." samu hoton wani ɗai kan yi garka ka ɗai in yana da wani suna ka kira shi wane ka sa to, ka gani gobe ya sa hira gwanshin ka hannu kana samu ba ka samu ko kana samu wallahi ba ka samu oh to kaga Allah ya gwada yana da hankali sai ka cikin shinkafa Allah ka sha ruwan Allah ka ci arzikin Allah ka sa komi na Allah sai ka sahi ka samu hoton wani gauti ya da idanun da ba su da rana yau ba ne ya goyi ka sa shi da ya yi maka kwallon da idanu ko kuje ya hagu da ya hagu bai ya kore bai amma kuma shi na za ka shiga masallacin Allah kana cewa wani nan gangaren ganin makera wani ya sahi ce anya wai kabbar harama sai mukaddamin su yana gere malamin su ke kai lalata ce mu lalaci mu bai kai can ba ya ce wallahi mu lalaci mu bai kai can kan bar harama in kana kai sallah a karba wai saboda a gwada an yi zurfi ka so ne sai ya tashi a hannu a cikin ya sai ya ajiye hannuwa malamin na gere ce kai lalata ce mu ba la san ba mu ta kai can in an bar shi shi kenan haka zai ci gaba da sallah don gane ko to shine Allah madaukakin sarki ce a gaya mu waɗannan talibai Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci komai wa huwa al-wahid kuma shi an daiki al-munfarid bil uluhiyyah wanda ya kadaita da cincinta a bauta mai war rububiyyati kuma shi ya kadaita da rububiyya rububiyya shine samar da abubuwa halitta da renunta ya ya halitta ya rena ya ciyar ya taimaka ya warkar ya girmama waɗanda shi ɗai kai ya ce ko ka riƙe wani kaci wani sai in waɗannan abubuwan to shi da aka ce wannan bayyanawa ne ga sura sura madina ce amma kuma tana ƙarfafa kira zuwa ga tauhidi Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ce anzala minas sama'i ma anzala minas sama'i ما فسالت أودية بقدرها نعم فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا نعم ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع أو متاع زبد مثله نعم كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما, فأما فيذهب جفاء نعم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وبنجي ما لو كنت سركي يلتي أفضل من السماء ما الله يفوق سوكر دروا fasalan audiyatun sai gyabbu suka gudana su ne audiya bi kadari a kowane jirgin zai dauko gurgudun girman shi gurgudun yankunan da ka kawo mai ruwa ta hada mallar sai zabadan rabi sai ga kogi ya dauki kumfa wanda yake ruwa Allah yana son ya buga maka misalin gaskiya da ƙarya ya kashe ko ga gaskiya ta yi komo komo tahiya ka kai ta waƙe ba ta sati ya ce ga misali Allah zai saukar da ruwa daga sama sai ke buka su kwaso kara su kwaso su kawo gulbi gulbi din nan sai ruwa ce kasa sai kufa ya rufe bakin gulbi ya yi komomo komomo haka ne ko kuma ga wani tabbi in ya cika da ruwa waɗannan da ruwa ka yi wa junansu bisa hanya sai su haifar da kumfa wanda zai tura ruwa ya komomo komomo sama ruwa ana samun haka ko ba a samu mazauna ƙauye sun yi koyi gane wannan kara an gane ko Allah ya ce fata mallar sai lu gaba da rabiya sai kogi in buka suka kawo mai sai ya cika da ruwa sai kumfa ya rufe ruwan nan sama kumfa sai ya komomo komomo akan ruwa Allah ya ce to ba shi kadai ba wa mimma yuqiduna alayhi fil cikin abin da suka zuga ma wuta kamar irin zinari ko azurfa ko bakin karfi shi ma bisa gare shi wanda suke iftira a don suke wato iska ma wanda suke zuga ma wuta don bida kayan ado ko kuma kayan ɗaki au mata'in ko kuma kayan ɗaki yace shi ma zabadun mislu shi ma yana da kunkwa kwatan kucin kunkwan ruwan gulbi in girbi sun kawo shi ma da in aka ɗebo ta daga cikin ƙasa aka je aka sa ta ga makerar da ake kera ta za ta hitar da daudar ƙasa ta yi komo a sama sai zinari ya yi ƙasa kunkwan nan sai ya koma gehe haka azurfa haka dutse lokacin da bukakannin mu suna ba su da ba samu gaban karhe ba duwatsu suka gino a kashi a da su sai su hitar da abin da ake ce ma kankanin sama kakan dauke shi lokacin da muka tashi kana isko cikin daji an tara shi wani guri haka abin da aka dafa karfe karfe ya hidda kumfa ne sai a bar shi ya kanka in ka ga kankanin sama sai ka gane shi ba dulki bane kuma shi ba karfe bane ya so yayi kama da karfe amma ba karfe bane ya so ya yi kama da duki kuma shi ba duki ba ne saboda shi kumfa ne da ya fito daga gasawar da aka wa duki aka hidda ƙarfe daga cikin tsayar bar kumfansa to shi ne Allah ya ce shi ma abin da mutane suke wa zuga gudi da wuta na zinariya ko azurfa yakan hitar da kumfa waje ko mamakon sai zinari da ake so sai ya yi ƙasa shi ne Allah ya ce fa amma zagado amma kumfan nan na gurbi da ya ruhe bakin gaba sai ya zahabu jufa a ka bi shi yau da gobe yau da gobe sai ka ga ya ɗaya gaban da in ka saka sai ka ji ya kus ya bushe bakin gaba ruwa sun fita sun yi sun yi zakkau haka ne ya ce to haka shi ma zinariya ita ma ya kaɗe da kunkwan nan sai ka ga zinariya ta hita karau karau karau ta hita da kamar ta kasar da a cikin ta a duka ta hita Allah ya ce to fa amma da shi wannan kunfan fa jufa an sai ya kai sai ya kai ka banza baya da amfanin komi wa amma ma yanfa'un nas amma abin da ke amfani mutane na ruwa ko na zinari fayam kusa fil ardi sai ya dauna cikin ruwa sai haka wata rana kumfa ya jaye ma ruwan nan ya koma can ga gaba ya lalace Allah yake shi ko abin da ka amfani shi ne ruwa sai ka ga ya zauna a cikin ƙasa ya hito fari ana amfani da shi Allah ya ce to kazalika yadribullahu haka Allah ka buga misalin gaskiya da ƙarya gaskiya da ƙarya haka suka gaskiya za ta hito da ita da ƙarya za a fara da awar gaskiya sai dai mutane su hasala su ce wallahi ba ta kai labari mai ita bai kai labari a kashi ya saba mu uwaye ya saba ma kakanni abin da bai taho wallahi tallahi ba taba jin iri mai ba sai ai kama kama yau da gobe sai ka gaskiya nan ta bayyana ili an gane Allah ya cincin ta aboka ya buga misali da wancan kogin da gebubbuka suka kawo ruwa kun fasu su rufe su ruwa sama in ka ba su sati ɗaya ko sati biyu haka kufan nan iska ya jaye shi ya koma can jehin gaba wurin da ba mutane kan ba sai ka ga ya yi kufa sai ya daɗe ga ƙasa ya lalace kila sai wani mai son taki ya taho da ɗin jikka kai ya tattara shi ya kumshi ya kai gona ya kai su ba ma gona kai shi ko ruwa ba shi ko ya bayyana ya zama karau Allah ya ce to haka gaskiya take haka Allah ta aiko annabawan Allah ai ta dauki ba da mutum guda ka fito a ce wallahi ba shi kai labari ku kashe ku kashe a yanke a yanke Allah ya ce sai ya taimake shi kai gaskiya nan ta bayyana kalin haka annabi da sauran annabawa da ya bayyana maka ba abin da ba yi ba hmm. ko Abuja jahal sun ce wallahi ba yadda za a iya kai labari amma haka Allah ya taimake shi a kansu gaskiya nan tabbayan har ta kawo ga nan da yin muna tallatawa to haka nan bata ko ka ga mai ya tashi ya yi komomo komomo kulba daɗe saboda ba Allah ka sani ne ba kai ka ga kawai mai shi ya gaza ya kasa sai ka ga gaskiya nan saboda Allah ka sani wata sai ka ta bayyana kiri mutane na fahimtar ta shine Allah yake kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka Allah ka buga misalin gaskiya da ƙarya yace fa amma zabadu amma shi kun fa fa yadhabu fa sai ka ga wata rana ya fiya sai talasha ya ya ya so bakin gaba wa amma ma yanfa'u nasu amma abinda ka amfani muka na ruwa ko ko gaci ko zinaya fa yamkus bil ardi sai zauna a cikin kasa ai ta amfani da shi Allah ce to kazalika yadribu Allahu amsal haka Allah yake buga misali ku gane kada kun ga Allah in an kai ruwa gulbi ya dauko kufa ya ruhe zai wayi gari wata rana kun fanna ya ji can ya bake ga gaba ruwa su bayyana haka gaskiya in Allah ya aiko ta duk wanda yake ya fada da ita shi ka wahala amma bai hana mata bayyana sai dai a dauki dan lokacin da Allah ya kaddaro mai mai mai ita ya wahala don ya samu lada su ko wadancan su wahala don samu babban zunubi amma dai tabbai ita kan jayi kuma haka Allah ya fada wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin don haka wannan misali ne Allah ya buga Allah ya ce don ni ai ai ko gaskiya nan duk da ce ya ce a da'watul haqi ko ba haka yace ba ji a cikin karatun eh to yace wannan kiran na gaskiya da yake cewa a to abota ma Allah shi kadai a to abota ma Allah shi kadai wasu ya wallah wallahi mun muna da kaza muna da wani wallahi bai yi wani yanzu wani bai da daraja kasar da Allah ya to lil ladina tajabu li rabbihim ha lil ladina tajabu li rabbihim al husna na'am wal ladina lam yastajibu lahu law anna lahum لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم نعم ومأواهم جهنم جهنم وبئس المهاد Allah yake to kira nan na gaskiya da Allah yake bayyana ga hannun manzanni da mabiyan lillazina stajabu li rabbihimul husna waɗanda suka karba ma kira Allah suna da mafi kyau suna da mafi kyawun sakamako mafi kyawun ita aljanna suna da mafi kyawun a nan duniya ita ce taimakon Allah da jin jayin shine yake lil mu'minina allazina istajabu lillahi bil iman ga mu'minan da suka karba ma Allah suka yi iman da Allah wadda suka karba ma Allah suka yi biyayya almasubatul husna suna da kyakkyawan sakamako wa hiya aljannatu darun na'im ita ce aljanna gidan ni'ima koyar da yayi imani da Allah dai aka bauta ma yayi da'a ya bi shi da sallah da azumi da zakka da kadar da zumunci da halaye na gari ya ce hukunci na gobe lahira za a ba shi aljanna to waɗanda suka iya suka ce sun ba su imani suna da waliyan su ba mai raba su da su Allah madaukakin sarki ya ce wallazina lam yastajibu su ko waɗanda suka ce Allah bai isa gare su ba ai lam yajibu rabbahum su karba mu kira ubangiji ba ila imani zuwa ga imani wa humul kafiruna sune kafirai Allah ya ce su ko bari ka ji labarin Allah ce lau an na lahun mafil jami'a gobe lahira da ɗayansu yana da ya tara abin da a cikin ƙasa baki ɗaya ba a yi lauka na Lahun jami'a ma duniya da mutumin su ya mallaki abin da a duniya gaba ɗaya min al'amwali na dukiyoyi wa mithlahu ma'abu da wani tamkarsa tare da shi a ce yanzu mutum yana mallakar duniyar ga da wani tamkarsa duk shi na yi. Allah ya ce wannan abin da ya mallaka ranar tashi kiyama saboda bai bi Allah ba lasta daubi da ya nemi ya miƙa shi da Allah ya san shi kansa ga da zuwa jahannam ai la bazalu kull zalika fi da'an li anfusihim da sun mika dukkan wannan don su fanci nan su ya takhallasu min azabillah don su fanci kansu daga zuwa jahannam gobe kiyama amma ana karban musu Allah ya ce ba a karba nan na duniya aka sai aljanna wanda ya sayi nan ya sayi wanda ya kure sai can zai sai shi na yayi asara shine Allah ya ce ulaika waɗannan mutane in baka san labarin su ba ga labarin su da ubangiji ya yi lahum su'ul hisab suna da mummunan hisabi ay lahumul al sayyi'u hasan al-basri yace yuhasabuna bi dhunubihim kulliha za a yi musu hisabin zunubansu dukkansu la yughfaru lahum min hashi'in komi ba a gafarta musu na zunubi su gaba ɗaya ba a gama musu mai fukkan Allah ya ce kuma wa ma'awahum jahannam matattara su ita ce jahannam ai almakanu allazi ya'una ilayhi yawmal qiyamah wurin da za su tattara zuwa gare shi ran tafiyar kiyama naru jahannam ita ce wutar jahannama Allah ya ce kuma in baka sani baka sani wa bi'san ba wa bi'san nihar kir da ce jahannama ce an bar shi tsari da mutum za a shi tsira mishi gobe kiyama ay bi sahadal mustaqarru da wannan matabbata wal firash al mumahhad lahu fi kinar da kuma shi da za a yi mai shi wutar jahannama da ita wutar kanta Allah madaukakin sarki ya faɗa maka nan sakamakon wanda ya bi shari'a aljanna ko ka yarda ko kar ka yarda haka abin da kuma tunan Allah zai gwada mai taimakon za ka ga al'amari ne na ci gaba naka na nakasa don aka Allah ya ce a suratul sa'adi yana cewa awalam yarau anna na til ardi awalam yarau anna na til ardi nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun kuma ra'adi kuma ka kawo ta biyu أولم يروا, أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يحكم لا معقم الله يحكم لا معقم لحكمه وهو لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ayoyin Allah ya gwada misali da Allah ya ce hawa lam yaro su kafirai da su sun doge sun cije sun ja daga wallahi ba a nasara kuma ba su bari amma sai Allah ya ce gani ba ana yankunan ana ɗiba kaɗan kaɗan tun ana ɗiba gidan wasu a faɗo gidan ta ɗauki mutum guda ko ba su gani ba ko wasu abu hali ba su gani ba sai da wasu ɗiyan su sun musu musulunta wani dubin milgira ai kalin bin nonil ai ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne sai gullahil masulul takobin nan na Allah zararre ai dan dan dan walidu bin na ko ba dan shi ba cikin gidan shi aka dauko zarumin da a zamanin manzo Allah ba a taba wanda ya zalunci ta ba hada da kafirci ba kuma ga ya yi faɗa da manzo Allah shine Allah ya ce awalam yarau anna na fil ardi kusa ba su kuma na muna shiga cikin ƙasarsu, muna muna rarrage ta kadan kadan gidan wani an samu mutum biyu gidan wani an samu mutum uku gidan wani duk sun musulunta ba su dani ba Allah ya ce haka Allah ke al'amarin ta wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukumi Allah haka ka hukunci ko ba mai bincike ga hukunci ce don mi ka shigar da wani Allah ya ce wallahi ba mai tambaya wanda ya so ya ka shigar da abin wa huwa sari'ul misali kuma shi an mai gaggawa duk wani ya so haka bai ba ba da hanawa sai dai ka koma can kai ta bakin ciki ai har da dawa ne an fiya lalace wata ni ni ka ma wani wallahi dan gidan liman wa ne shi ma ya bi shi ni rage ba a iya dawa da shi a sa sai wata sai dai ai bakin ciki Allah ya ce to wannan sai ya ishe ku ai kuna nan kuna ta faɗa kun ce ba ku bi ba ku bari wani yabi amma sai a tirgiwa ne a tirgisuwa ne kafin a jima shirya ta samu jama'a masu wanda ɗaya ishe ku wallahi kan kanta amma in Allah da wa mutum arziki ba bai ganewa kun gane ko to shine Allah madaukin sarki ya ce a gaba afaman afaman ya'lamu annama كمن هو أعمى نعم إنما يتذكر أولو الألباب الله مدوكتين سلكية سبحانه وتعالى أفمن يعلم yanzu wanda ya san annama unzila ilayka min rabbikal haqq wanda ya san abinda aka saukar maka kai ya dauki shi ne gaskiya kamar du'a amma yana ɗaya da makahon da bai ɗauki dauki shi annabi take gaskiya ba su zama dai ba su zama ɗaya aka ce al-istifhamu lil inkari ai ya sai man amana wa saddaqa bima bima nazzala alayka yana zama ɗai wanda yayi imani ya gaskata abinda aka saukar maka wa man baqiya ya tafabbat wa man baqiya ya tafabbat fi zulumatil jahli wad dalal da wanda ya rage can yana tafan yana tafa ganiya cikin duhan jahilci da bata la lahu ba hudu gare shi kalama haka yake kaman makaho yana faganniya bai gane hanya ba ta kafa kanan faɗawan gara ne haka na rayuwa za ta ci gaba da wanda zai shirya ya yi wanga wahala da duke shi ba don Allah ba ta tafi da banza ya yi wanga aiki na ibada wanda bai da riba gare shi haka bai tafa zaune a cikin kasa shi kuma muminin da ya kai ta kanka da bin manzon Allah sai ya samu ladan aikinsa shi aikinsa bai kai na wancan wahala ba amma kuma ladan shi ta hita wancan amfani aikin da ba na shari'a ba wahala gare misali ɗauki yanzu misali abin ga da aka da shi na murna haihuwar manzo Allah ni kuka ce mai maulidi ko sai a ce kwana akai sai da sai in kwana goma an kai zaune wallahi aikin banza ne saboda Allah bai ce ba annabi bai ce ba abubakar bai ba usmanu bai ba aliyu bai ba wasu ne kawai suka dan shirya maciya inda za a dan lallaba a ci kajin kajin jahilai haka eh haka sai ina fatan an gane to sai a kwana a ta wahala mata su wahala iya ku wahala ko ai wahala a yi ta raye-raye amma bai da lada da za ka gidan ka kai sallar karaka a uku ko hudu sun yi wannan taron da za a yi na lada rikon da an kai manzon Allah yin bul annabi dai annabi annabi kan duhu bayan layi da fa buga muku misali kamar mutu ya je bismillah ya dauki kwalbar giya ce bismillah na dalmi an ne sha ruwa bismillah tana gyara gyara giya ba ta gyara ta to rikon annabi dai annabi bai gyara waɗannan rairayin ba su da lada ko an yi ta kira annabi cikin su ba su da tasiri saboda ba nan na Allah ya kira anta a kira annabi ba ko nan na ya kira anta ba nan na ba wasu ɗaya ne suka shirya maciyarsu da suka ganin suna iya girma wasu su duka musu wasu su yi musu yankan a wasu su kyautar kuɗi kai suka gabari su riƙe wannan abin suna ci ko da dai lahiran maza za ta yi kura ne haka wannan rashin gaskiya zai ta baka yi action ya wahalce ka nan duniya baka da sakamako ka wahala amma sakamako babu ina fatan kun gane to haka kahirai ka rike al'adunsu na kafin su yi ta hidima su yi ta hidima su yi ta tara kuɗi amma aikin banza ne saboda wanda ya halice su bai sa su wannan aikin ba duk da bai sa zuwa kuwa wallahi ba ya biya ba ma batun biya ba sun yi laifi abinda aka ce su yi daban sun kai abu daban za a yi musu sakamako a kan laifin nan da suka yi suka ɗauki abinda a haƙƙin Allah suka ɗauke suka ba wani sai a yi musu hukuba a kan wannan abu ina fatar an gane to shine Allah ya ce yanzu wanda ya gane shirya annabi ya rike ta da wanda ya riƙe Mata suna zama daidai ba su zama daidai ba su taba zama daidai shi ne Allah ya ce awa manya alamu yanzu wanda ya san abin da aka saukar zuwa gare ka mai ka na daga ubangijinka shi ne gaskiya kaman huwa amma yana dai da wanda ya makauta ya fi son zuciyarsa in Allah ya ce inna ma ya Zakaru ulul albab masu tunawa su ne ma'abuta hankula su ne ne masu hankula a karmakalla allazina na bi ahdillahi wala la yanquduna al ko na Allah ya ce yace allazina na bi ahdillahi masu cika alƙawarin Allah a yi ayyukimmuna ahdallahi da biwa waqa'a bihi masu cika alƙawarin Allah da ya yi musu wasu da shi wa huwa na wasu nawahisu ne masu rikon umurce umurcin Allah da hannun hannun sa ti kullifa biha ibada ko kallafa biha ibada waɗanda ya ta ba bayin sayin su yace wala yanquduna al ba su walwali alqawlan da Allah ya ai la yuqaduna ma tuqu ala anfusihim ba su da abinda alqawl Allah ya alqawli da su in mutum ya kalmar shahada yayi alqawli bai ta ba kowa sai Allah yace la ilaha illallah yace duniya kama da kasa ba wanda cikin ta bauta mai faɗi Allah yace muhammadur rasulullahi yace muhammadu manzo Allah ne yi alƙawari bai bauta ma Allah da komi sai da abin da annabi muhammad ya zo da shi to in ka yi wata ibada wanda ba ita ce annabi ya zo da ka wala wannan alƙawarin da kai sai da da kai ta wala saboda ka dauki wani ka hada aiki wani ko ibada wani wanda ka hada kan matsayi abin da kai alƙawari alƙawarin ya wala shine Allah ya ce wallazina yasluna ma amara Allah bihi والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب ويخافون سوء والذين صبروا بتباع وجه ربهم والذين جاء شكرا إيه؟ والذين صبروا ابتغاء sakamakonsu wa yajra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar zamu tashi insha Allah darasin namu suru a ayoyin hada suke sun kai aya in muka sai mun fasara su bamu an tambayoyi dan haka zamu dakata nan gobe mu tashi farkon afa mai in Allah ya anan muke cewa alhamdulillah da bi bi ni'mati da ke musalihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka da alkhair na ah, Allah mai tambaya da farko a yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya tsara wa mara lafiya da kan magabata ah, yake cewa shin karatun alkur'ani mai girma da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanne ne ya fi girman lada a ranar juma'a na'am dukkansu suna da girman lada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce afdalul ibadatu ummati tilawatul qur'an mafi ficiyar ibadar wato al'umma ta shine karatun alkur'ani sannan kuma an gwada falalar karatun talati ga manzo Allah ranar juma'a don haka kowane su yana da falala kowane su ibada ce shirantacciya in ƙur'ani ka ci gaba da za ka karanta abin da aka bautar da kai da shi in salati ka yi ga manzon Allah kuma ka yi abin da aka bautar da kai da shi amma ranar juma'a lazimta salati shi ne a shi ya fi saboda shi aka ambaci fati an ambaci sauran ilanuwa amma juma'a ana son a yawaita salati ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka duk da annabi ya gwada ana akwai falalar salati da su juma'a a turan nan salatin ya fi misali kamar karatun qur'ani kai ka ga yanzu cikin sallah karatun qur'ani ya yi ko bidu ci an ka ta ai sai wurin sujada kai addu'a in ka taso wurin ya in kai sujada karshe kai salati annabi don haka ita ibada koyaushe wanda inda aka ta ibada da lokacin da aka shari'anta ta to ko akwai abin da shi ta falala wani guri to inda aka shari'anta ga wanda ita ko ta falala wannan guri ina fatar an gane qur'ani ba abin da ya kai shi amma ranar juma'a yawai ta laki ga manzo Allah shi saboda shi aka kwadai kar a kai shi wallahu ta'ala ala wa alam na sai tambayar ta biyu yake cewa ya ake yin addu'a a cikin sujuda sannan da da larabci ko da hausa sannan kuma yake cewa sallar farilla ne kadai ko tana fila da fada iya yin addu'a a cikin sujuda kowace ana yin addu'a cikin sujudar duk inda kake da bukata na so san ko ina kana da bukata da sallar farilla da sallar nafila cikin da kowane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma ruku fa azimu fihi rabba cikin ruku ku girmama Allah ku dora subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yace amma sujudu fastahdu fihi biddu'a yace ita ko sujada ku kokarta ga addu'a cikin sa fa kaminu ayyustajaba lakum cincin abu ne a karba muku kenan sujada miki a yi addu'a saboda nan aka shari'anta ka kai kusa ga Allah maɗaukin sarki saboda ka ɗauki gabar ka mafi daraja ga jikinka ka dursuna ta ƙasa to nan ta fi ko ina kusa ga Allah saboda nan ka ɗauki gaba mafi girma ta kai ƙasa saboda girmama Allah to nan abin da hikincin ta ka yawaita addu'a رب اغفر لي وارحمني وهدني وعافني اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره وعلانيته وسره اللهم اني ظلمت نفسي ظلما دقدي فرغدو ابين بيتو cikin sujada addu'a ta yi ayi ta bisa da cikin shi ko ruku shi tasbihi aka son ayi na girma ba Allah don haka nan abin da addu'ar da ake yi cikin wurin sujada yin tilawa wato ana yin kowace addu'a ta saukaka amma dai suna ta tabbatar da an ga wani sahabi ya yi mahalki yana kusa ga wata itaciya ta yadda ta yi sujada tana cewa sajada wajhilin da bi kalaka huwa shakka sam'a huwa basara huwa yi hawlihi wa quwwati wa tabarakallahu hasan wa khaliqi allahumma ij'al hali indaka dhukra wa fa'ali biha indaka darajatan wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daud alayhi salatu wa salam don haka shi wannan shi ne an mafi don shi ne annabi ya koyar ya kuma tabbatar da wani ya yayi mahalkinsa kuma ya tabbatar da daidai ne don haka yin addu'a da wannan kalmomin shi yafi amma in baka same ta ba ka roki Allah cikin sujada ko ka tsarkake shi da abin da an gare ka cikin cikin ibadojin da Allah ya kore maka wanda ya halatta ibada da shi wallahu a'lam na sai tambayar ta gaba yake cewa a masallatai yanzu kamar yadda ya ce masallatai yanzu muna yin raka a goma sha ɗaya a tarawi hmm. da ta hajji. Hmm. amma wanda ya yi wikiri a farko kai wanda ya yi wikiri a tarawi zai tashi ya kawo raka a ɗaya kafin a fara ta hajji. shin ko sai ta tahajjud ya kamata ya cika wannan raka a ɗaya saboda kare ya wikiri biyu a cikin dalila a'a ɗayan biyu da ya halasta maganar dai kamar yadda fahimce ta akwai masallata yin da karaka a goma sha uku akwai masu yin goma sha ɗaya ko wani ya fi kowane su halattacce ne wanda manzon Allah dai an tabbatar da Aisha ta ruwaito ya yi raka a goma sha uku kuma ta ce a wani wuri ta ce ba ta taɓa gani ya daɗa aka raka a goma sha ɗaya ba sai ga shi kuma an samu ruwa da gare ta ce ya yi sha uku kenan dukkan sun halatta lokacin da saka faɗin bai taɓa wuce a saka goma sha ɗaya ba shi ta sani mm. amma kuma sai gashi ruwaya ta tabbatar da yayi sha don haka kowanne su ya halatta in wanga masallaci suna yin sha uku daidai suke in wanga suna yin sha ɗaya daidai suke an gane na biyu magana ruhe ruhe ruhe sallah witiri raka'a ce da aka ruhe sallar dare da ita to cikin kuma ramadana ana son ai kara a kara nafil fili to abin da ya fi an samu lokacin da aka ce ana tahajjudi in aka yi tarawihi sai a yi raka'a takwas ko goma sai a dakatar da sallolin nan sai in an tashi ta hajjubi sai a yi abin da ya sauƙaƙa sai a ruhe su da raka'a guda in masu yin goma sha ɗaya ne in suka yi sai su ruhe da raka'a guda in masu yi uku na in suka yi goma sha biyu sai su ruhe da guda don haka nan ko kaka dai fal'amur wasi'un sauki cikakke abu ne yi kuma sannan yana da yalwa ko da an ji yan kai suna ta cewa ai Aisha ta ce a hadisai sun tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah an tambaye shi qiyamul layl ce salatul layl masna masna fa idza qista al fa awtin bi wahidati annabi ya barta bude ko wani ya so ya kulle maka barci yayi abin da ya sauka barci dan kuma baka da zargi gare shi amma shi kulle wanda ya kasance lalle dole dole sai kai yi shaɗai. dai in baka yi shaɗai dai baka bar sunna kariya shi kai saboda manzon Allah ya bar abin buɗe shi sallar dare kam bibbin biyu ake a kai sai yan ji tsoro ce to alfijiri sai a rufe da guda don haka wannan kullewar da yayi ta fama da abin shi shi kadai <laughs> annabi ya bar ma mutane abin su buɗe ku rike abin ku annabi shi ku wannan da ya ji kai ne ya kai wannan dole sai a tsaya ga hadisi guda sai a bar shi kuma kai ya zama ma abin zargi bar sai rike abin da ya gane ba sai ya zama wada tsakanin masallatai musulmai yana fatar an gane wallahu ta'ala ala wa alam na'am wannan dan filin da muka ba su akan fa'ida du muka ba sai tambayoyi ko kuma akan fa'ida uku addu'a da tambayoyi to ana karawa da kuma gyara duk wanda ji an dai wata kato bara cikin karatu ko kuskure ko tuntube halal a kawo gyara wallahi ba wani wuri ne na bunƙasa ko gwajin yawan ilimi ba don haka duk wanda ya tsinci an yi wata kalimar da ba daidai ba to yana da dama ya kawo mu haɗa ƙarfi a gyara saboda mu tashi kan fa ba wallahu ta'ala a'la wa a'lam na'am akan maka Allah bismillah sai tambayar ta kace insha Allah na'am yake cewa wai shine ya kusanci sa gab da ainihin keto alfijiri na'am bayan wani lokacin kuma sai ya ji cewa ana kiran sallah hmm. to shi ne yake tambayar hukuncin azumin su inda ya ji ana kiran sallah yana bisa ga jima'i yankewa ɗaya da yi daga wannan jima'i ko ya gama ko bai gama ba ya ji ana kiran sallah ya nuna alfijiri ya ke to sai shi hankuri da sauran sai ya tashi wankan jaraba azumi ne na nan lafiya eh. na'am eh. in wanda duk ba balarabe ba kuma bai iya larabcin ba takwan wanda duk ba larabe ba kuma bai iya larabcin ba yanzu yayi da hausa yare da agare ko hausa ko tibi ko ibo ko wani iri na yare ya roƙi allah allah yana jin dukkan yaro kan gana duniya ina fatar an gane wallahu a'lamu na'am allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama